a wannan masallaci na alhaji indimi a ke jihar borno a garin maiduguri a wannan rana ranar talata ko uku ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 kuma wannan shi ya zo daidai da biyu ne ko ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a inda muke cikin tafsirin surat yunus to kafin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu fassara a wannan yammaci za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan yana tambaya cewa wane irin aiki ne yake karya azumi ci ko ci ko sha ta hanyar da aka saba Wannan yana karya azumi sannan kuma saduwa da mace shi ma yana karya azumi waɗannan su ne abubuwan da suke karya azumi ci ko sha ta hanyar da aka saba sannan kuma mutum ya zai kewa matarsa shi ma yana karya azumi ci ko sha da gangan idan mutum ya yi da kuskure bisa mantuwa wannan baya karya azumi wannan yana cewa menene hukuncin yin alwala a bayan gida babu komai don kai alwala a bayan gida almuhim dai ka samu wurin da za ka yi alwala ɗin ba sharaɗin alwala in za ka yi ta ba sai a guri mai tsarki ba wanda ya taɓa cewa wannan sharaɗi ne na alwala haka duk inda kai alwala ma ta yi wanda ya ce yaushe ne ya kamata a yi addu'an nan ta buɗe baki zahaba zama uwa tallatul uroku wa sabatal ajiru in sha Allah kafin a yi buɗe bakin ne ko bayan an yi ana yin ta ne kafin a yi buɗe bakin wannan af'al da suka zo a cikin addu'a din wanda suke nuna muzi kamar abin ya riga ya wuce zahaba zama'u kai kuma gashi kana cikin kishi din baka sha ba wabtallatul uruqu tare da cewa baka kai komai makoshinka ba wa thabata al-ajru insha Allah duk wannan suna nuna tahaqquq ne akan kawo fi'ili madi amma ana nufin istiqbal da shi idan ana da sakankance cewar abin zai faru kamar yadda Allah ya ce ata amrullahi fala tastajilu tare da cewa alkiyama bata zo ba amma Allah ce ata amrullah alkiyamar ta zo wato kamar ma ta zo saboda tabbacin cewa tana nan tafi babu abin da zai sa ta fasa zuwa don haka ana yin addu'a ne kafin ai buɗe baki ba wai sai ka sha ka yi tatil ba sannan ka yi addu'a wannan kuma <coughs> yana tambaya ne game da cinikin nan da ake ya kirawo shi anan ya ce cinikin nan da ake kira gold shield duk da cewa ana kiran shi network marketing galibi mutum ne zai zo ya biya kudi ya yi rijista a bashi fom ya cike sannan a bashi wasu fama-faman guda biyar ko sama da haka a ce gwargwadon yadda yake sayar da wannan fama-faman kuma abinda zai rika karba kuma zai dinga karuwa su ma waɗancan suna sayar da famafaman yana da ya ƙara samu su ma kuma sannan suna samu wannan ciniki kusan malamai a yanzu kusan ka iya cewa ma ijima'i ne a bisa haramcinsa ba halal ba ne duk da cewa ya yi kakatutu a cikinmu da wuya ka je ka samu babu inda ba wannan ɗin bai halatta ba domin a cikinsa akwai garari a cikinsa akwai aklo amwalin nasi bil batil galibi sharikat sharikat muhtala wato kamfanoni masu dabaru na su ci dukiyar kudaden jama'a su suka kirkiro wannan ciniki da a lokacin da aka kirkiro shi hatta a wasu kasashe kamar kasa america sai da ainihin gwamnati ta ja hankalin mutane akan cewa su guji wannan har ma ya zama doka a wasu lokuta har ya zama doka a wasu lokuta ya zama doka a wasu lokuta akan cewa duk wanda aka samu to sai an yi gyara har ya zama doka cewa duk wani wanda aka samu yana irin wannan ciniki to za a hukunta shi a pakistan ma sai da aka yi wannan to daga da da farko ba a sama wata kadara ba a sama wata haja yanzu aka suna sa kayayyaki a ce za a baka kayayyakin da za ka sayar da farko babu maganar kayayyaki kawai magana ce ta kuɗi to kuma galibi kuɗaɗen da kuke bayarwa su ne suke sakuletin tsakaninku ka bayar wani ya bayar wancan ya bayar to a ciki kuma za a ɗauka a bama wanda yake gaban kai ma wasu in sun bayar a ciki za a ɗauka su kuma waɗanda suke sama su suke morewa don suna tunanin cewa idan abin ya yi reshe ya yi ta yin reshe har ya haɗu ya game duniya gaba ɗaya to ƙarshe wanda suke ajin ƙarshe wanda za su yanki katin su za su yi asara don haka caca ce haka bai kamata musulmi ya shiga wannan ba aklo amwalin nasi ne bil batil Allah kuma ya hana wannan kuma yake cewa mutum ne ya yi sallah yake wasu wasin yana da sallah ko ba shi da sallah ban gane mai yake nufi ba ka yi sallah kuma ka ringa wasu wasin kana da sallah ko ba ka da sallah inda ka yi sallah ka yi sallah in ba ka yi sallah ba ba ka yi sallah ba amma ka yi wasu wasin ka yi ko ba ka yi ba to za mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara a wannan yammaci insha a jiya mun tsaya akan aya ta 78 yau za mu tashi akan ta 79 wanda kuma faifai ne shi ma mai zaman kansa a cikin fayafayen da suka zo a kissar annabi musa alaihi salam a cikin wannan sura ta suratu yunus duk da cewa kissar annabi musa alaihi salam ta zo da faɗaɗa da faɗi sama da yadda ta zo a nan amma duk da haka idan muka kwatanta ta da kissar annabi nuhu da aka bayar a cikin wannan sura za mu ga kissar annabi musa alaihi salam ta fi tsawo Allah ce wa qala fir'aun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين <coughs> ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون نعم إذا ba تابع جيا منكرا تإن دا متانا fir'auna da shi kansa fir'auna din suke cewa annabi Musa yayin da ya zo musu da gaskiya suka ga hujjoji da mu'ujizozi daban-daban sai suka ce inna hadha la sihrun mubin abinda annabi Musa ya zo da shi ba wani abu bane sihiri ne daga baya suka ga duk kuma wannan ba za ta kai su ko ina ba domin mutane ba za su yadda haka kawai a ce da su sihiri bane annabi Musa alaihi salam ya katse musu magana yace ataquluna lil haqqi lamma ja'akum sihirun haza wala yuflihu sahirun yanzu kwa rika faɗar irin wannan magana dangane da gaskiyar da ta zo muku yanzu kwa dubi waɗannan hujjoji da na zo da su karara ku ce da su sihiri ce to ai mai sihiri baya cin nasara sannan sai suka dawo kuma wata hujjar daban suka bar suka saki waccan magana ta farko kalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard fama nahnu lakum bimu'minin ce sai wawaye kuma aka yi kokarin a ziga su suka ce aji itana na amma na alaiha aba'ana ka zo ne domin ka raba mu da abin da iyayenmu suke kai daga jin wannan magana maganar su manyan gari ce ba fir'auna a ciki domin shi fir'auna shi kansa yana cewa shi Allah ne kaga shi baya bautawa kowa sai dai shi a bauta masa da ce ma alimta lakum min ilahin ghairi in ban da ni ban san kuna da wani abun bauta ba saboda ka shi ba zai shiga cikin wannan maganar ba su dai manyan gari waɗanda suka sako annabi Musa a gaba su suke cewa yanzu kai ka zo ka raba mu da abinda da iyayenmu suke kai kuma ya zama kike da mulki kai da dan uwanka Haruna ku za a bawa shugabanci to ba za mu yarda da ku ba to dukkan wannan dai magana da barazana duk bata je ko ina ba annabi Musa ya tsaya kam akan batunsa kuma mutane suna so su ga hukuncin Allah to shine sai fir'auna ya so shi kuma ya karfafi waccan magana da aka faɗa ta cewa sihiri ne tunda duk gari an yarda da sihiri kuma masu sihiri suna nan da dama a cikin gari kuma fir'auna ya ɗaure ma wannan gindi ya daure batun sihiri gindi ana yin sihiri wani lokaci ma za a iya kirawo tarurruka na sihiri domin a nuna jama'a abubuwan da aka samu na ci gaba a fannin sihiri ceto bara ya tara masu sihiri in aka tara masu sihiri suka zo suka nuna annabi Musa ya nuna nashi su ma suka nuna nasu shikenan duk dai jama'a sai su fahimci to duk ma ashe tatsuniyar da ya tsafi ne daga nan shikenan sai a wawatar da maganar to shine sai ya kawo maganar cewa to yanzu ayi a aikace tunda maganar magana ta fatar baki ba za ta ba za ta je ko ina ba tunda sun ce sihiri ne annabi Musa ya karyata su to yanzu ayi a aikace to shine sai ya ce wa qala wa Fir'auna fir'aun ne bi kulli sahirin alim fir'aun yace ku zo min da dukkan wani mai sihiri alimin kuma masani wanda yake kwararre a cikin sihiri wato kada a kawo masa ƙanana kanana a zabo waɗanda suke kwararru sun kware suna da gwaninta kwarai sun jima suna harka sihiri saboda in aka kawo waɗanda suke yan jigari jigari suka zo suka yi sihirinsu annabi Musa ya kada su to daga nan a annabi Musa ya galaba kenan babu kuma sauran a ce a kuma dawowa a sake tattauna a karo na biyu to gara a ji a kura a daka idan annabi musa idan manyan masu sihiri suka zo suka kayar da annabi musa shi kenan kaga waɗanda suke ƙanana ba a matata su tun daga ga manya sun zo sun yi nasu to shi da ya ce eh, to ne bi kulli sahirin alim a zo a je masa a kawo masa da dukkan wani mai sihiri kuma wanda yake ƙwararre a cikin harkar sihiri don haka kaga ya ba da umarni ne a shiga ko ina duk inda aka san wani mai sihiri a zo da shi bai ce a zaɓo wani banda wani mafi kulle kulle sahirin alif dukkan wani wanda kuka sani ya ƙware a harkar sihiri ana faɗarsa ana maganarsa to ku zo da shi yau ina neman shi falamma ja a saharatu alfa'u huna kaga ai akwai batun aje yi shela kafin a tara su to duk sai ubangiji ya nade wannan aikin duk da za a yi don a nuna cewa duk sanda babba mai fada a je magana to don da nan ake zartar da ita in ka ga mutum babba ya yi magana ana ta wasa da maganarsa to ba ɗauke shi babba ba amma in ana jin tsoronsa kuma ko ana ganin girmansa to da ya ce abu dan da nan za ka ga an yi abu ka duba aikin da zai sa su da ya sa su ba ƙaramin aiki ba ne a ce a kara da garin masar gaba ɗaya duk inda aka san wani ƙwararren mai sihiri a zo da shi to sai ubangiji amma duk da haka sai ubangiji ya nuna mana cewa an yi abin cikin gaggawa domin wannan faɗin abinda take nuna fa lamma faɗin na abinda take nunawa an aiwatar da umarnin fir'auna cikin gaggawa nan da nan sai ga masu sihiri sun zo falamma as saharatu da masu sihirin nan suka zo masu tafsiri wasu sun yi ta kokarin su kaddara yawan su wasu su ce 70 wasu ce 80 wasu ce 30 da in kai Allah dai bai faɗi adadin su ba amma dai zamu fahimci suna da yawa saboda umarnin da ya bayar na cewa a zo da dukkan wani mai sihiri ƙwararren mai sihiri kuma a lokacin babu abin da yake cin abin da ake cin kasuwa da shi irin sihiri saboda haka masu sihirin suna da yawa don haka aka zo da su kowa yana rike da sandunansa da kuma ainihin igiyoyinsu haka suka zo aka taru a a fadar fir'auna ga annabi musa da ɗan uwansa harun za a yi ƙure za a ƙure su Allah ya takaita mana duk abin da ya faru a wannan a wannan guri a wannan sura bai bayyana mana ba domin abin da ake so a dai bayyana mana shine tahaddin da annabi Musa ya gamu da shi kalubalen da ya gamu da shi da kuma yadda fir'auna da mutanensa suka doge akan ƙarya daga ƙarshe Allah madaukakin sarki kuma ya karya su ya bawa annabi Musa da Haruna nasara ake nuna wa Qurayshawa cewa wannan faɗa da kuke da annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda za ku je domin ga abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Harun annabi Musa da Fir'aun ga kuma ƙarshen al'amarin yadda ya kasance wannan shine abin da kissa take so ta nuna don haka sai aka zo da shi a takaice kawai aka dinga nuna maka fayafayen da suke yi wa wannan mawdu'i matashi a hidima kawai aka takaita sauran kuma za a yi maka bayanin su a wani guri falamma jaa as-sahratu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun sai annabi Musa ya ce da su to ku jefa abin da za ku jefa ku jefa abin da za ku jefa a nan Allah ya naɗe mana ƙisar domin a baya a can a suratul araf su suka nemi annabi musa alaihissalam ko su su fara ko shi ya fara ƙaru imma an tulƙe wa imma an nakuna nahnul mulki ƙala bal alku suka ce ko dai kai ka fara ko mu mu fara a nan ubangiji kawai ya nuna mana cewa annabi musa ya gaya musu su fara su fara jefa abin da za su jefa na sihiri za mu ga maganar da suka yi su waɗannan bokaye akwai alama sun sha jinin jikinsu tun daga maganarsu ya musa in ma an tulkiya wa ma an na kuna nahnul mulkin kala alku ya musa ko dai kai ka fara ko mu mu fara kun ga magana cikin ladabi sai suka fara gabatar da ambatansa ma kafin su nasu su imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin su suke so su fara su suke so a basu a basu dama su fara domin duk sanda ake nuna bajinta to na fari ya fito da sa gaba daya zai zo da sa ne to suna so su fito da ƙarfinsa gaba ɗaya don haka suna so su fara don suka fara suna ga za su cinye gurin to amma ba su cewa annabi musa ba za mu fara sai suka kawo abin cikin sigar ladabi in ma an tulƙe kuma cikin sigar wato kamar suna roƙo in ma an tulƙiya wa in ma an na nakuna nahnul mulkin sigar da suka yi amfani da ita nahnul mulkin ba su ce wa in ma an nulƙi ba ba su ce ko mu mu jefa ba shi imma an naquna nahnul mulqin mu zama mu ne masu jefawar wanda ya nuna maka cewa su suke da bukatar a basu dama su jefa to shine wasu malamai suke cewa sun nuna ladabinsu ga annabi Musa alaihi tun a karan farko a dalilin wannan ladabi da suka nuna albarkacin wannan ladabi da suka nuna annabi Musa alaihi sai Allah ya zarta su da imani razaqahumullahu subhanahu wa ta'ala al-iman bi ri'ayatihim himul adab ma'a Musa alaihi sun kiyaye ladabi tare da annabi Musa alaihi sai Allah ya azurta musu su da imani to shi kuma annabi Musa alaihi sai ya basu dama tunda shi ya san abin da suke so su kawo shi shirme ne ba gaskiya bane ƙarya ce don haka su su fara sai ce alku ku ku fara فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم yayin da suka fara suka jefa sai suka sihirce idanun mutane kaga Allah bai ce sai suka sihirci zukatan mutane ba saboda ƙarya ce sai suka sihirci idanun mutane sai suka rika nuna musu abinda ba shi ne a kai ba sanduna ne da igiyoyi a ƙasa amma ga su suna watsalwutsul suna motsi suna kai kawo kamar micizai nan da nan guri ya cika da micizai suna cefa sai guri duk ya cika da miciji ko ina ka duba kawai miciji ne gashi ne yana ta motsi yana ta kada jikinsa to shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta sihirin nasu da girma fa ja'u bi sihrin azim sun zo da sihiri mai girma amma kuma a ido ne ake ganin shi sihiri a ido ne ake ganin su mucizai amma ba mucizai bane sanduna ne da kuma ainihin a igiyoyi domin a nan sihiri ya sha bamban da mu'jiza sihiri babu yadda za a yi ya iya canza abinda ba ɗabi'arsa ba ne ya zama wannan abin ya canza shi ya zama haka ka duba sanda babu yadda za a yi ta zama jiki ta zama dabba ko igiya ta koma jisim ta koma hayawan ta koma jiki ta koma dabba wannan babu yadda za a yi hakan ba za ta faru ba in ba mu'ujiza ba mai sihiri yana iya yin tasiri ga mutum ta sihirinsa tasiri daga nesa irin abin da wanda ba mai sihiri ba shi kuma zai iya yi idan mai ƙwararre ne in yana kurkusa yanzu mai sihiri zai iya sihiri wani ya kamu da rashin lafiya tare da cewa bai gan shi ba ba su haɗu ba ya jefi mutumin da dafin rashin lafiya daga nesa ya makantar da shi ya gurguntar da shi ya kuruntar da shi duk zai iya yin wannan saboda wani abu ne wanda wani wanda yake da iko kana kurkusa zai iya samun maka zai iya samun maka da wata cuta zai iya zuwa maka dafi abinci ka ci zai iya daga makami ya daba maka ka mutu mai sihiri kuma amfanin sihirinsa shine zai iya yi daga nesa ba tare da an samu saduwa tsakanin wanda za a yi wa sihirin da shi mai sihirin ba wannan shine gayar abinda mai sihiri yake yi amma ba ya canza wani abu ba daga ɗabi'ar sai koma wata ɗabi'ar daban wannan mai sihiri ba zai iya wannan ba wanda zai iya wannan shine annabi wanda kuma tasiri ne ta mu'ujiza. Mu'ujiza kuma aiki ne na ubangiji saboda haka abinda suka zo da shi Allah sai ya sifanta shi da cewa yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a da suka jefa sandunan su da abin annabi Musa sai ya rika gani kamar gasanan suna tafiya guri ya cika da macizai kusuranta yawan bokayen da suke gurin da sanduna da abin da suka zo da su dole ne a ɗabi'ar ɗan adam zai ɗan ji tsoro cewa gaba ɗaya ga ko ina micizai ne kamar suna kai masa hari a ɗabi'ar ɗan adam zai ji tsoro shi yasa Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa daga nan sai ya ji tsoro ba wai dan bai san sihiri bane ya san sihiri ne kamar yanda wannan aya take gaya mana falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin annabi Musa ya ce da su falamma alqaw yayin da suka jefa abinda suka jefa ka duba kalmar ilqa kalmar jefawa domin galibi waɗanda suke matsafa in suka tashi tsafi abinda za su yi tsafin jefa shi haka za su yi a ƙas sai falamma alƙau yayin da suka jefa abin sai ga sun zama abin nan micizai shi ne sai annabi musa ya ce da su ma ji itun bi hissir abin nan da kuka zo da shi ai tsafi ne abin nan da kuka yi tsafi ne ka duba a karan farko lokacin da suke cewa a ba su dama su jefa da ya tashi sai ya ce alquma antum mulqun duk abinda ma za ku jefa ku jefa wannan yake nuna maka cewa da confidence yake magana yana magana ne cikin gamsuwa da cewa shi ke kan gaskiya kuma za su zai yi nasara zai karya su don haka sai mai damu ya ce duk abinda ma za ku jefa kawai ku jefa da suka jefa din ce ma ji itun bihi sihir don ya nuna musu bai damu ba abinda kuka zo da shi din nan tsafi ne rufa'ida ne ba gaskiya bane inna allaha sayubtilu ubangiji Allah zai bata shi su zai nuna ƙaryar wannan abin da kuke da kuka da kuka faɗa da kuka aikata ubangiji zai nuna karyarsa domin zai nuna rashin tasirinsa inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin domin Allah baya gyara ayyukan masu barna aikin masu barna ba yadda za a yi kyau domin su ita ce barna don haka aikin da za su yi ma barna ce kamar annabi Musa ya ce aikin da kuka yi barna ce ba kuma yadda barna za ta zama abin kirki wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimati ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa bi kalimatihi at-takwiniyya bi kalimatihi at-tashri'iyya wa kalimatihi at-takwiniyya ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa na shari'a wanda annabi Musa ya zo da shi ko kuma kalmarsa ta kunfa kun duk ku gama abin da za ku yi ubangiji da kunfa kun duk zai rushe abin da kuke yi walau karihal mujrimuna ko da kuwa masu manyan laifuffuka irin ku ba sa su kaga ana annabi Musa bai ce da su ba walau tum ayyuhal mujrimuna bai ce ko da kun ki ba ya ku masu laifi bai kirawo su gaba da gaba ba da wannan suna saboda a can baya kuna tunawa Allah ya ce da shi wa kula qawlan layyina a gaya masa magana mai taushi mai laushi don haka sai bai fuskance su ba ya ce da su ko da ba kwa so ya ku miyagu a zalimai sai ce ko da kuwa masu laifuka ba sa so bai ce su ba amma fa yana nufin yana nufin yana nufin su kuma a nan walau ishara ce zuwa ga gayar irin abin da za su iya yi gayar abin da zai hana Allah ya tabbatar da gaskiyarsa shine su nuna ba sa so ko domin in suka nuna ba sa son gaskiya ɗin za su yi iya bakin yin su na su ga sun yaƙe ta musamman masu Allah ya ba wa ƙarfi ya ba wa yawa suke da daula a hannunsu to duk irin abin da za ku yi na ku rushe gaskiya ba za ku iya ba shi yasa Allah ce walau iya bakin iyawar ku za ku yi ba za ku iya rushe gaskiya ba kuma sai Allah ya tabbatar da ita walau karihal mujrimun ko da kuwa masu laifi ba sa so to shine Allah ya ci gaba da cewa وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين to shikenan yanzu an gama abinda za a yi an jefa sanduna annabi Musa alaihi salam ya jefa tashi duk ta cinye abinda suka yi duk ta cinye micizan da suka yi duk ta haɗe su a nan suka fahimci cewa ashe su sihirinsu duk da banza ne annabi musa shi ne ya zo da mu'jiza duk waɗannan bayanan ubangiji ya naɗe su anan, faifan bai kunshe su ba sai kawai aka nuno mana faifan cewa gashi nan an gama muƙabala an gama munazara an gama gasa annabi musa ya yi nasara har an samu wasu daga cikin samari sun yi imani fama amana li musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu fama amana li musa babu wani wanda ya imani da annabi musa illa zurriyatun min qaumihi sai wasu ya matasa daga cikin mutanansa wato matasa daga cikin mutanansa waɗanda suka halarci wannan guri wanda galibi dama in ana irin waɗannan abubuwa waɗanda suka fi zuwa su ne matasa eh? su ne matasa su suke so su ainihin kashe kwalkwatar idansu su ga ya zai faru ga wani an ce babban boka ne ya zo kuma ya ƙalubalanci sauran bokayen gari gaba ɗaya to amma shi bai yarda shi buka bane ya ce shi annabi ne to za a je a yi kallo a ga waye zai rinjaye in har ya yi rinjaye to tabbas shi annabi din ne saboda haka samari sun je da wannan da wannan niyyar suna zuwa kuma suka ga ƙarshe ga dai abin nan masu sihiri gaba ɗaya sun faɗi sun yi sujjada fa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun suka faɗi suka yi sujada suka ce sun yi imani da ubangijin duniya kaga sun tunkuɗe fir'auna guri guda kenan sun yi imani da ubangijin annabi Musa da Haruna saboda haka samari da suka ga cewa manya-manyan bokayen da su ake ji a gari su kansu sun faɗi sun yi imani kaga dole su ma su yi imani eh lalle wannan wannan gaskiya zo da ita kuma su samari abinda yake cikin kwakwalen manyan gari su ba ya cikin kwakwalansu domin a wannan lokacin su ba su jima ba ballantana a ce al'ada ta riga ta yi katutu a cikin zukatansu ba su da shekaru saboda haka akwai isti'idadi na abinda duk suka gani na gaskiya su karbe shi nan da nan don haka ana cewa ga shi cewa gashi annabi Musa ya nasara gaba ɗaya sai suka ce sun yi saranda su ma sun bi fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum babu wanda suka yi imani da annabi Musa wato in ka dauke batun sahara sai wasu zurriya daga cikin mutanansa wasu malamai suka ce zurriya ana nufin dan adadi kankani wasu suka ce ana nufin ƴaƴan waɗanda yayi wa kiran yayi wa azin basu ji ba ƴaƴansu su suka yi imani wasu suka ce ana nufin alu fir'aun wato daga cikin iyalan fir'auna kaɗan ne kenan zai zama min qaumihi a wannan tafsirin min qaumihi ay min qaumi fir'auna kaɗan ne daga cikin mutanen fir'auna waɗanda suka yi imani irin su asiya irin su mu'minu ali fir'aun irin su matar stokifansa da da da mai masa gyaran gashi da sauransu abinda kamar yadda wasu malaman tafsiri ke cewa waɗannan su ne kaɗan da suka yi imani daga cikin daga cikin jama'ar wato fir'auna kun san fir'auna shi kabilar kibdawa ne ba kibde ne ba kibde ne su suke mulki kibdawa suke mulki a lokacin banu isra'ila su kuma suna garin abin sun yi hijira yahuda ne sun yi hijira daga wasu gurare sun zo sun zaune garin don haka shi kuma wannan mai mulki sai yake gallaza musu yake kama 'ya'yansu yana kashe 'ya'yansu maza yana kama matan yana bautar da su to saboda haka kullum <coughs> addu'a suke yi Allah maɗaukakin sarki ya kawo mafita suna addu'a Allah ya kawo mafita ya kawo wanda zai tserar da su daga cikin wannan zalunci da jabaruti na fir'auna to shine Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salam don haka sai da suka da ya zo ganin cewa ga shi ya zo domin ya kubutar da sunan da nan sai suka yadda da shi amma daga cikin kibdawa ba kowa ne ya yadda da annabi Musa alaihi salam ba musamman ma ana jin tsoron fir'auna to sun ya kasance hatta cikin mutanen banu isra'il din ba kowa yake iya fitowa ya bayyana imaninsa ba saboda yana jin tsoron abin da zai faru gare shi daga fir'auna da ainihin zabaniyawansa <coughs> amma magana wacce ke mafi rinjaye cikin malaman tafsiri suka faɗa a wajen kalmar zurriya suka ce ana nufin 'ya'yansu domin zurriya tana zuwa da ma'anar 'ya'ya zurriya tun zurriyatun ha min ba'd kamar yadda Allah ya faɗa wato 'ya'ya wasu sun zo bayan wasu sashin daga sashi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum saboda tsoro na fir'auna wa mala'ihim da shugabanninsu an yaftinahum don kada ya fitine su anan zamu ga Allah madaukakin sarki da yace ala khawfin min fir'auna sai yace wa mala'ihim ba ce wa mala'ihi ba wasu malaman suka ce wannan damiri damirut ta'zim ne saboda fir'auna yana ganin shi babba ne saboda sai aka yi amfani da kalmar damiri na jam'i ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ai wa mala'ihi shi fir'auna ɗin wasu kuma suka ce a'a damirin yana koma ga zurriya ɗin ne ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ai wa mala'iz zurriya bisa tsoron fir'auna da kuma shugabanninsu su yaran matasa ko da yaushe idan wani abu ya zo na gaskiya suna so su riƙe to in kuma akwai na sama da su za suna jin tsoronsa kan su karɓi gaskiyan nan kuma na sama da su ya dinga gallaza musu kuma tayo shi ma na sama da su ɗin yana jin tsoron fir'auna ɗin ne domin kun san yadda za zalumai suke idan aka samu a gida wani ya yi laifi to aka zo ba wai za a hukunta mai laifin ba ne kawai in aka tashi gaba ɗaya gidan za a hukunta saboda haka duk wani wanda yake gidan sai ya yi ta kaffa kaffa kada a yi laifin in aka samu wani wanda zai yi abin da shi shugaban baya so to za a yi kokarin a danne shi kada yi don haka kaga shugabannin yaran nan iyayensu za su ji tsoron a ce 'ya'yansu sun zo sun yi imani da annabi musa suna jin tsoron me zai faru idan fir'auna ya ji labarin gidan wani akwai mumini watakila ya aika zabaniyansa a rusa gidan duk waɗanda suke gidan a kamo su ko ma a kashe su sauraka duk gidan sai ake jin tsoro za ku ga irin wannan hatta yanzu a isra'ila ai za ku ga abin da take yi kenan idan aka samu dan kunar bakin wake kunar bakin wake a cikin yahudawa in aka tashi sai a rusa gidansu gaba daya saboda haka da iyayensa da danginsa da kannansa duk gaba daya sai dai su je su san inda suka kai kansu amma za a yi hukunci ne na gaba daya ko a turo jiragen sama su dinga yin mai uwa da wabi ana jeho abin da makamai daga sama kawai wanda aka samu a kashi tare da cewa ga wanda suke ganin shi ne ya yi musu shi tun da ya yi ƙunar baƙin wake ya sadaukar da kansa shi ya yi shahada to bara a hukunta dukkan wani wanda yake da alaƙa da shi kuma a hukunta sha'ab ɗin gaba ɗaya al'ummar gaba ɗaya ma a hukunta ta to shi yasa wasu daga cikin shugabannin su yaran sai ya zama na suna jin tsoro ubangiji ya faɗi wannan domin ya nuna maka ƙarfin imanin yaran wato duk da cewa akwai tsoron jabaruti na fir'auna da kuma shugabanninsu wannan bai hana su imani ba saboda haka kalmar ala a cikin wannan siyaki tana nufin ma'a ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ay ala khawfin ma'a khawfin min fir'auna tare da suna jin tsoron fir'auna kalmar ala takan zo da ma'anar ma'a wa yut'imuna at'ama ala hubbihi ay ma'a hubbihi wa atal mala ala hubbihi ai ma'a hubbihi kalmar ala takan zo da ma'anar ma'a don haka ala khawfin min fir'auna ai ma'a khawfin min fir'auna duk da suna jin tsoron fir'auna wa mala'ihim da ainihin shugabannin su an yaftinahum kaga anan ba ce an yaftinuhum ba sai aka dawo da damirin ya zama na mutum daya an yaftinahum kada ya fitine su shi wa shi fir'auna wanda zai nuna maka kenan daman su ma mala'u din su ma shugabannin duk suna yin abin da suke yi ne saboda fir'auna din an gane shi yasa sai aka dawo da maganar kansa shi kadai aka ce an hu saboda fir'auna shine fitinan nan shine yake sabbaba ma wasu su fitinu wasu wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamina al-musrifin kaga wannan shi zai nuna maka dalilin da yasa suke jin tsoro din domin fir'auna la'alim fil ardi mai kaharu ne mai mulkin kama karya ne a doron ƙasa la'alin fil ardi ay la zu yana da ainihin rinjaye mulkin sa yana ya shimfida mulkin sa duk fadin kasar Masar yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala don haka yana jin mulkin Masar duk gaba ɗaya a hannunsa yake don haka yana da yana da ikon yayi duk abin da ya ga dama to kaga wannan zai sa dole su ji tsoron sa la'alim fil ardi wa innahu wa innahu musrifin sannan kuma mai wuce iyaka ne hatta a cikin zalincin ma ba kowane azzalimi bane zaka kwatanta shi da fir'auna Zalincin fir'auna yayi nisa akwai zalincin da ya kai mutum ya ce shi Allah ne akwai zalincin da ya kai ya ce a daina bautawa kowa sai shi in ma akwai wasu abubuwa da ake bautawa banda shi to duk ƙananan ne shine babban ana rabbukumul a'la wato ku je duk ku riƙe ababen bautan naku amma ni ne babban ba haka babu babu babu zaluncin da ya kai wannan akwai zaluncin da ya kai ka ce mutane ba su da damar su yi tunani su zaɓi abin da suke ganin shine daidai sai abin da kai kake ganin shine daidai ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad ce don ba ni da abin da zan dora ku akai sai ra'ayina wato ba za a bi ra'ayin kowa ba haka fadar fadar fir'auna ko gwamnatin fir'auna gwamnati ce ta istibdadi gwamnati ce ta kama karya ba a ba a barin mutane su faɗi ra'ayinsu a ji me suke so ko me ya kamata a yi ko a yi shawara da wasu wanda ya kamata a yi shawararsu a'a gwamnati ce ta la'urikum illa ma'ara za ka samu har a cikin mu'amala ta mutane kai ko a cikin ma'aikata za ka samu wani shugaban wani daraktan haka yake ta'amuli da da ma'aikatansa ma'urekum illa ma'ara ba yadda za a yi ko principal a makaranta ko headmaster da shi da malamansa ma'urekum illa ma'ara to galibi irin wannan shugabancin ba inda yake zuwa babu inda yake zuwa domin sa zai lalace za a samu fitintunu kuma ba za a samu ci gaba ba domin duk zai kanka ne komai ya yi centralizing ɗin komai ya dama sai an komai za a yi sai an gan shi idan bako za aka yi a makarantar ko a ma'aikatar za a so masa lemu sai an je an gaya masa za a so ma wani lemu saboda ma'urikum illa ma'ara ka fir'auna ya kai matuka wajen wajen kankane abubuwa da zalunci da abin nan ku duba lokacin da sahara suka yi imani me ya ce? amantum lahu qabla an azana lakum Ya za ku imani kafin ba ku izini kaga ya nuna cewa komai fa kawai shi yake yi sai abin da yace kawai za a yi saboda haka addinin ma sai ya ce a yi in ba ya ba izini ba to ba za a yi ba imanin ma ba za a yi ba sai ya yarda a yi to shi yasa Allah ce wa innahu da minal musrifin lalle fir'auna yana daga cikin waɗanda suke masu ƙetare iyaka masu wuce gona da iri don haka a cikin al'amuransa gaba ɗaya fir'auna ya wuce iyaka وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين نعم فقالوا على الله توكلوا توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين تو <clears throat> to kun ga tunda su 'yan kaɗan ne suka yi imani da annabi musa sannan kuma ga jabarutun fir'auna ga jabarutun zabaniyawansa da zaluncin zabaniyawansa babu shakka za a ci gaba da tsangwamar duk wani mumini da aka sani duk wani mai imani idan fadar fir'auna ta san mumini ne kai tsaye a tsangwame shi idan kuma ma bata sani ba a gidansu ma za a tsangwame shi ce zai jawo mana bala'i don haka mutanen gidansa ma za a tsangwame shi don haka yanzu banu isra'il waɗanda suka yi imani da annabi musa da waɗannan matsafa gaba ɗaya sun shiga cikin hali na tsangwama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke labarta mana suna faɗa ƙalo uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cuce mu an nuna mana tsangwama an sa mana ƙahon zuƙa an nuna mana karan tsana min qabli an ta'tiyana kafin ka zo gare mu kafin ka zo da niyyar ka cece mu wa min ba'di ma ji'tana bayan ma ka zo kuma mun yi imani da kai an ci gaba da cutar da mu to dole ne annabi musa a nan ya kwantar da hankalinsu ce to kada ku damu da cewa sun fi mu yawa kada ku damu da cewa su ke da mulki mu sani mun jingina ne da bangon da ya fi ƙarfin a datsa shi ko a kayar da shi domin mun dogare ne da Allah don haka sai annabi Musa alaihi salam ya shiga a ta'abi'atul ruhiyya kamar yadda ka sani cewa ko sojoji na musulunci in za a fita da su yaki to sai an musu hudu ba an nuna musu cewa to gafa za ku je ne domin ɗaukaka kalmar Allah su fahimci cewa wani imani ne yake ingiza su ma'ana injin da yake motsa su imani ne da Allah shi da annabi Musa ya shiga ainihin at-ta'bi'ar ruhiyya ga mutanansa qala Musa ya qaum annabi Musa ce ya ku mutane na in kuntum amantum billah in kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to gare shi shi kadai za ku dogara in kuntum muslimin in kun kasance masu masu mi kauya anan annabi Musa alaihi salam sai dora su akan abubuwa guda uku abu na farko imani na biyu tawakkali na uku islam al-iman wal tawakkul wal islam imani gaskatawa daga zuci cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne abun bauta babu wani abin da za a bautawa sai shi islam kuma aikatawa da gabbai aikatawa da gabbai cewa abin nan da suka yadda da shi kuma za su yi aiki da shi a zahiri sannan kuma su yi tawakkali ga Allah za su dogara ga Allah cewa ubangiji shi kadai ne wanda zai iya taimaka musu a cikin wannan fafutuka da gwagwarmaya da suke yi babu wanda zai taimaka musu ba Allah ba tawakkali baya samuwa sai da imani da musulunci tattare da mutum in mutum baya da imani baya da musulunci tare da shi to ba za ka same shi mai tawakkali ba domin tawakkali shine tafwidul amri ilallah Allah ka kakkaba komai ka miƙa al'amarin gaba ɗaya zuwa ga Allah shi ake nufi tawakkali shi ake nufi tawakkali ka kakkaɓe komai kada ka ɗauka cewa akwai mai iya yi maka ba Allah Allah na iya sanya wani ya zama sila amma dai shine mai yi ɗin a iya samun asbab amma asibab ɗin nan ba su ne ke tasiri ba ubangiji shi ke tasiri to wannan ba zai yiwu ba idan babu imani a cikin zuciyar mutum shi yasa annabi Musa alaihi salam ya haɗa tawakkalinsu ya gina shi akan sharaɗi biyu in kuntum amantum billah in kuntum muslimin in kun yi imani da Allah in kun zama musulmi fa alaihi tawakkalu to ku dogara ga Allah shi kadai don haka tawakkali makami ne ba kankane ba ba kankane ba shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yana cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda duk zai dogara ga Allah to Allah ya isan masa zamu ga a gurare da daban-daban ubangiji yana hada ibada da tawakkali fa'budhu Wata tawakkal alai domin ibadar da zaka yi wa Allah ita kadai wato ba wato ibada ba za ta yiwu ba idan babu tawakkali ga ubangiji idan baka mayar da al'amarinka ga ubangiji ba ibadan ma ba za ta yiwu ba shi yasa ubangiji yake hada su a guri guda qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ala allahi tawakkalna Ah, sai waɗannan mutane daga jin abin da annabi musa alaihissalam ya gaya musu nan take sai suka mai ƙauya ba tare da bata lokaci ba faƙalu wannan fa'uɗin littakin ne yana faɗa musu ba wata-wata ba wata-wata sai suka ci. alallahi tawakkalna ga Allah kaɗai muka dogara rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin ya ubangiji kada ka sanya mu fitina ga mutanen da suke azzalimai wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin ka tseratar da mu bi rahmatika da rahamaka min alqawmil kafirin daga mutanen da suke kafirai kaga anan bayan sun ce ala Allah tawakkalna sai kuma suka yi addu'a ala Allah tawakkalna rabbana wanda zai nuna maka tawakkali baya ko wato addu'a bata kore tawakkali kada mutum ya ce shi ya yi tawakkali ba sai ya addu'a ba a'a addu'a la tunafi tawakkul bi alallah sai yasa suka ce alallahi tawakkalna sai kuma suka ce rabbana domin yana daga cikin tawakkali din al-akhdhu bil asbab al-akhdhu bil asbab shi ma yana daga cikin tawakkali ka yi riko da sabab mutum yana jin yunwa sai ya ce tawakkaltu alallah. shi ba zai je ne ba abinci bai ce tawakkaltu ala Allah ai sai ya je ya nemi abinci ya ci wannan shine tawakkalin amma yadda a wani lokaci koyarwa ta sufanci aka ringa suranta tawakkali da cewa tawakkali shi kansa tawakkali wani mukami ne na baya baya yan ajin tubarkalla suna wuce shi yan ajin kalla suna wuce tawakkali to in suka kakkaɓe tawakali tawakkali sun kakkaɓe dukkan wasu asbab ba sa riko da wani sabab don haka sai a ce ka zauna a masallaci ka riƙe cirbinka ka sa gabanka gabas ka yi ta 'yan sallolinka ka yi ta 'yan addu'o'inka da zikiranka kakka fita neman abinci idan ubangiji ya ƙaddara cin ka da shanka zai kawo maka abincin har cikin masallaci ai bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abin da zai ci ka duba irin wannan tauhidi bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abin da zai ci ko a ce rabon kwado ai baya hawa sama don haka ko ya fita zai dawo ya same shi a masallaci in ka duba ihya ulumuddin littafin gazali Allah ya ji kansa da rahamarsa Abu Hamid al-Ghazali babin tawakkali irin yadda ya ringa suranta tawakkali kenan sai yana daga cikin tawakkali ka fita ka shiga dokar daji inda babu abinci babu ruwa babu abin sha ba gari gaba ko baya ka shiga kuma ba guzuri tare da kai wannan tawakkali ne. tawakkali ne cewa mutumin da zai aje abincin ya ci yanzu ya aje na gobe to wai wanda ya fita daga cikin zubratul mutawakkili haba shi yasa suka ce a a a abubakar lokacin da aka nada shi khalifa kun ga ai ya fita da da yadukansa zai shiga kasuwa zai je sai da aka ce khalifa kuma ina zaka yace to zan bar iyalai na ne da yunwa suka ce to an kuma ka tafi masalih masalih na mutane mutane suna buƙatar ka domin kai yanzu kai ne shugaba kowa kai zai nema don haka ka dawo mu sa maka albashi a baitul mali duk wata kana da albashi da zamu biya ka tunda zamu tsare ka ka fita neman abinci a bisa yadda suke suranta tawakkali sai da abubakar ba a cikin su annabi yana aje wa iyalan gidansa abincin shekara yana aje musu abincin shekara fadak na khaybar ai dun na, dangin annabi sallallahu alaihi wasallam an aje su ne daga ciki ake ebo abincin shekara da za a ba su a bisa wancan tunani ko wancan akidar wannan duk ya saba wa tawakkali to kaga wannan ya nuna maka cewa ba a fahimci tawakkali ba tawakkali baya kore addu'a har ma ta kai ana cewa wai annabi ibrahim alaihi salam wai lokacin da aka je jefa shi cikin wuta da majaujawa aka harba majaujawa din kafin ta dare cikin wuta din mala'ika jibril ya zo ya ce Allah ya turo shi yana buƙatar taimako wai sai ya ce wa jibrilu hasbi min su'ali ilmi bi ilmuhu bi hali wai sai annabi ibrahim ya ce wa jibrilu hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tunda Allah ya san me nake ciki wannan ya isa ba sai na roke shi ba sai suka ce wannan ya nuna kenan idan mutum ya rika baya addu'a haka wannan duk na farko dai wannan magana ƙarya ce ƙarya aka yi wa annabi ibrahim addu'o'in annabi ibrahim cike suke a cikin alkur'ani ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات قاسنا ديوا أشكال القرآن a lokacin da yake waɗannan addu'o'in Allah bai san me yake ciki ba ko shi bai san Allah ya san me yake ba ai ya sani haka addu'o'in annabi suna cike da a zo a ce wai ya ce tunda Allah ya san abin da nake ciki ba sai na roke shi ba saboda haka wai su bayan Allah in suka cika suka wato batsi ba sa addu'a sai dai su yi ta bautar Allah kawai bautar tsantsa ba sa cewa ba mu wai in yace suka ce su ba mu wai kamar suna neman wani abu kenan kamar suna neman wani lada wannan kuma duk kuskure ne a fahimta shi yasa anan alqur'ani yake nuna mana duk da sun ce alallahi tawakkalna sai kuma suka yi addu'a kace rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin ya ubangiji kada ka sanya mu fitina ga mutanen da suke azzalimai kada ka sanya mu fitina wato la taftin bina fir'auna wa qaumahu kada ka fitinci fir'auna da mutanansa da mu ta hanyar ka ba su nasara a kanmu su ga sun murkushe mu sun kashe mu sai su fahimci cewa a to inda a ce akan gaskiya suke ai ba za mu yi nasara akan su ba tun da har muka yi nasara akan su wanda ya nuna ba gaskiya suke kai ba kaga shi kenan an ƙara batar da jama'a suka ce to ya ubangiji kada ka ba ka sanya fir'auna ko jama'ar fir'auna da wawayen gari ko da jama'ar gari da basu gane ba ka dora abokan gaban mu akan wannan ya zama fitina gare su ko kuma mu kada ka ɗora su akan mu ta yadda za su yi ta azabtar da mu har wasu daga cikinmu su kasa jurewa wasu masu yi ridda haka wannan ma fitina ce to kaga anan anan malamai suke cewa idan muka duba za mu ga waɗannan bayan Allah da suka yi imani da annabi Musa alaihissalam a lokacin sai suka ƙaddamar da maslahar addini akan maslahar su sai suka fara roƙon maslaha ta addini suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin wa najjina bi rahmatika min al qaumil kafirin wa najjina bi rahmatika ita ce addu'ar da ta shafe su su ya ubangiji ka tserar da mu da rahamarka min al qaumil kafirin daga mutanen da suke kafirai ka tseratar da mu daga mutanen da suke kafirai sai suka gabatar da addu'a Allah ya ubangiji kada ka sanya mu fitina mutane su kasa gane addininka sai da suka yi wannan addu'a sannan sai suka roƙi su kuma ubangiji ya tserar da su kaga anan sun gabatar da maslahar addini akan maslahar su to haka kullum masu kyakkyawar fahimta suke a cikin komai ba sa gabatar da maslahar suna gabatar da maslahar addini ne kafin maslahar su su ta zo sai suka ce wa najjina bi rahmatika ka tseratar da mu da rahamarka kaga sai suka ce bi rahmatika domin ba sa yi wa Allah gorin su sun yi imani ba su ce ya ubangiji ka gafa mummune ne min yadda da kai ya ubangiji a'a sai suka nuna rahamar ubangiji suke nema ubangiji shi yake goranta maka da imaninka ya munnuna alayka as aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an ahdakum lil iman ubangiji shine zai goranta muku cewa ya nuna ya sanya ku mu'mine ba ku za ku goranta ubangiji kun yi imani ba to don haka sai suka kakkaɓe dukkan wani abin da zai sa su jiji da kai tunda a wannan makami makami ne na tazarro makami ne na tazallul na ƙasƙantar da kai ga ubangiji sai suka nuna rahamarsa kawai suke nema sai suka ce wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin ka tseratar da mu daga rahamarka da rahamarka daga mutanen da suke kafirai waɗanda suka kafircewa gaskiya suka ɓoye gaskiya alhalin sun santa gashi mu mun yi imani da kai mun dogara gare ka ya ubangiji ka dube mu da idan rahamarka ka tserar da mu sai Allah ya ce mai wa auhayna ila musa wa akhihi an tabawu wa ali qaumikum bi misr buyutan wa ja'al buyutakum qiblatan وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين to shikenan <clears throat> Allah ya ce wa auhaina ila Musa wa akhihi kuma sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa da dan uwansa an tabawwa ali qaumikuma bi misra biyuta ku tana darwa ku zaunar da mutanen ku a cikin gidaddaji a cikin garin masar waje yuta kuma ƙibla kuma ku sanya gidaddajinku su zama alƙibla wa aqimus salata kuma ku tsayar da sallah wa bashiril mu'minin kuma ku yi bishara ga mutanen da suke wa bashiril mu'minin ka yi bishara da mutanen da suke mu'minai anan Allah madaukakin sarki yana gaya musu dalilin da zai sanya a tsayar da su a tsayar da bani Isra'ila daga Fir'auna da mutanansa da kuma hanyar da za a tsayar da su ubangiji ya nuna musu su koma ga Allah su rike ubangiji su rike Allah shi kadai su koma su ci gaba da addu'a ubangiji zai tserar da su yake cewa wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa wa akhihi da dan uwansa wannan shi yake nuna shi ma annabi ne tare da shi wahayin sai ya zama gare su gaba daya an tabawwa ali qaumikuma bi misra biyuta ku zaunar da ainihin jama'arku ko mutanen ku a gidaddaji a cikin masar ku zaunar da su wasu gidaddaji domin fir'auna bayan ganin cewa ga wasu sun yi imani da annabi musa alaihi salam shi da zabaniyansa sai suka shiga tsangomar annabi musa da jama'arsa don haka gidan dajinsu ma aka dinga kwakwacewa ana musu ana musu rusau wuraren ibadarsu su aka rika rushewa to shi ne sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi musa cewa su keɓe guri guda can a samu koda tantuna ne a sa a ɓoye su dinga ibadarsu su haƙura da waɗancan gurare da fir'auna ya ƙwaƙwace musu da masallatansu da ya rurrushe musu su koma su riƙi wasu gidaddajin sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa da Haruna a matsayinsu na shugabanni yace an tabawwa a kuma bi Misra Masar gari ne mai girma iklim ne wato yanki ne babba musamman a wancan lokaci ba wai ya tsaya ne ya takaita ne a iya wannan yanki ne yanzu ba yana da faɗi da ya wuce haka a da to a cikin wannan yankin ku koma ku samu wani guri ko da tantuna ne ku kafa ku zauna a ciki Waje waj'alu kun ƙibla, kuma ku sanya gidaddajin ku su zama gurin sallah ku riƙe su su zama gurin sallah malamai sun yi ne wajen fassara waje waj'alu kun ƙibla. wasu suka ce waje waj'alu kun ƙibla, wato ku mayar da gidaddajin ku masallatai ku riƙa sallah a ciki wasu suka ce a ana nufin ittakhidhu ittakhidhu masallakum fi biyutikum kowa ya yi sallah a gidansa akwai bambanci tsakanin fassara ta farko da ta biyu fassara ta farko kuma da gida ya zama masallaci kuna taro a cikin kuna sallah fassara ta biyu a'a kowa ya yi sallah inda yake a gidansa an gane ku. kamar a ce akwai tsoro da zai hana a fita masallaci sai a ce kowa ya yi sallah a gidansa ko akwai hadari da zai hana ainihin a fito saboda ruwan sama ko caɓi ko duhu mai tsanani ce kowa ya salla a gidansa ko akwai yan fashi a waje Allah tsare mu ko akwai wani abin a wata dabba a ce kowa ya salla a gidansa kaga anan ba haduwa za a wani guri a yi ba kowa shi zai shine fassara ta wasu kuma suka ce ana nufin waj'alu biyutakum qibla ay ij'alu biyutakum mutaqabila mutaqabila ku sanya gidaddajinku kusa da kusa masu kallon juna ma'ana ku dunkule a guri guda ma'ana ku kafa unguwarku tunda ana tsangwamar ku ku koma wani guri guda ku kafa ku unguwar da zama gidaddajinku a kurkusa kusa da kusa saboda haka ko wani hatsari ne ya tunkaro ku to za ku san ainihin yaya yaya za ku fuskance shi malamai suna cewa a cikin wannan aya annabi musa alaihi salam yana nuna wa mutanensa cewa yana da kyau su koma su rike ubangiji su bauta wa Allah a duk inda suke shi yasa ya ce wa aqimus salata ku tsaya da sallah ko annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya ainihin dame shi kana idza hazabahu al'amru fazi'a ila salah yakan yi gaggawa zuwa ga sallah Allah ya ga annabi Musa ya ce wa bashiril mu'minin kayi wa mu'minai bushara anan sai aka takaita umarnin wa bashiril mu'minin ba a ce wa bashira ba domin annabi Musa anan shi kadai ne shugaba don aka shi aka dorawa ainihin um, abin nan shi aka ɗora nauyin ya yi bushara ɗin to kuma ya yi bushara ga mutanensa inda yake ce musu asarar bukum an yuhlika duwakun wa ya sakhlifa kun filar fa yanzura kaifa ta'malu ba da daɗewa ba ubangiji zai halaka abokan gabanku kuma ya ba ku ƙasa ku zama ku ne khalifofi ku za ku mai gurbin ƙasa domin ya duba ku kuma ya za ku yi naku aikin Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya bamu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in